عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قلوب عباده بين أسبوعين من أسابئه يقلبها كيف يشاء أحمده وأشكره جل جلاله وأثني عليه لا أهتي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وهجة على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته غر الميامين ومن سار على دربهم ومنوالهم ومنهجهم إلى يوم يرث فيه الله الأرض ومن عليها أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ثم اعلموا عباد الله أن من أخبار ما ابتلينا به في هذا العصر الغفلة وموت القلوب عن طاعة الله تبارك وتعالى ولو مع الحسرة والندم عليها فإن من بركة الله ومن فضل الله تبارك وتعالى أن هيأ لنا أياما وموسما كريما نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى أحبتي في الله إن القلوب تشحن كما تشحن البطارية للجوال فإذا لم تشحن فإنها تضعف بل وربما تموت والعياذ بالله فالقلوب تشحن بطاعة الله وتشحن بالعلم والعمل والتقرب إلى الله عز وجل فمن الأيام الفاضلة والموسم الخريف التي من الله تبارك وتعالى علينا أيها المسلمون هذه الأيام الفاضلة يا لها من فضل كريم ويا لها من بركة عظيمة لكن كثيرا من المسلمين إلا من عصم الله في غفلة والإعراض عن هذه الأيام بينما كان المسلمون قديما من سلف هذه الأمة يتقربون فيه إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة أكثر مما يتقربون به في غيرها عملا وتطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام وأريد منكم أيها المسلمون أن تكونوا معي في التأمل والتدبر في قوله عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام سبحان الله والعرب تقول والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تعم يعني تفيد العموم ما من أيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ما من أيام الأمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر والصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون ويتبون ويتأملون ويتدبرون قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام أي ليس هناك يوم العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك من شيء أو بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعرفون فضل الجهاد لأن المجاهد والغازي في سبيل الله إذا خرج من بيته فهو في أجر في حركاته وسكناته وفي نومه وفي خوفه وطمانينته وأمنه فهو في الأجر فلما أنخوا عليه عليه الصلاة والسلام قال إذا خرج الغازي أو خرج المجاهد هل يستطيع أحدكم أن يقوم بين يدي الله عز وجل مكبرة فلا يسلم حتى يرجع هذا المجاهد إلى بيته ثم تسلم وإلا والله لن تستطيع أن تدرك أجر الذي قدم أعمالا صالحة في هذه الأيام فقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر فأكثروا فيهن فأكثروا فيهن من التهليل والته والته والتكبير والتسبيح يعني من كثرة قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بل حتى كان أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي وأبو وعبد الله بن عمر كان رضي الله تعالى عنهما يخرجان في الشوارع في سكك المدينة في السوق فيرفعان أصواتهما بالذكر لماذا؟ ليذكر الناس فتسمع التهليل والتكبير وذكر الله تبارك وتعالى في أنهاء المدينة في سكتها وفي سوقها من البائعين والمشترين كل يذكر الله ترتفع أصواتهم بذكر الله عز وجل في هذه الأيام المرأة في بيتها والبائع والمشتري في الأسواق يرفعون أصواتهم بذكر الله بينما والعياذ بالله المسلمون على الأصل لا تسمع إلا صوتا صوت موسيقى مزامير الشيطان معازف الشيطان التي هي من علامات الساعة والعياذ بالله حتى في هذه الأيام بل والله إن شئت اقرأ كتاب الإمام النووي رحمة الله عليه أبو زكريا يحيى ابن الشرف الأذكار وكتابه آداب هملة القرآن ترى الأدب العجاب حيث كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يعيشون هذه الأيام قياما وتلاوة وبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى حتى قيل إن إمام مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم كانوا يختمون يختمون القرآن في كل ليلة من هذه الأيام وقد يخطر بذلك أو قد يتساءل السائل فماذا نقوم بالأيام الفاضلة التي تكون في رمضان أو في عشر الأواخر من رمضان التي من بينها التي من بينها تلك الليلة التي خير من ألف شهر لكن اسمع ماذا يقول العلماء الربانيون أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله يقول أما الأيام أما النهار فهذه الأيام لا تساوي غيرها لا يساويها غيرها وأما الليالي فإن ليالي رمضان ولا سيما العشر الأواخر من رمضان أفضل من هذه الليالي أو أفضل من هذه الأيام الليالي هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله لأن الله عز وجل يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أحبتي في الله يوم بأيام يباع ويشترى وأيام وقت لا تسام بدرهم والمقصود والهدف من هذا الكلام أن نحرك أواقفنا وأن نحرك قلوبنا وأن نحرك مشاعرنا إلى اغتنام واستغلال هذه الأيام في طاعة الله تبارك وتعالى لأنها أيام قلائل وقد تمر بسرعة ماذا قدمت وماذا تقدم في هذه الأيام فإن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على الأعمال الصالحة لم يقيدها بعمل ما من الأعمال ولكن العلماء رحمة الله تعالى عليهم يقولون كل عمل صالح من صيام أو صدقة أو قيام أو تلاوة أو يعني غيرها من من من, من الأعمال الصالحة يمكنك أن تعملها في هذه الأيام ولكن دائما تفكر وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام في ذهنك ما من أيام الأمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام لكن لماذا كان المسلمون في غفلة لماذا كان المسلمون في الإعراب عن هذه الأيام ولعل لأن رمضان يتقدمها عبادات ومواعظ وتفاسير من العلماء وترجمات للقرآن ومحاضرات وندوات تقدم للمسلمين أما هذه الأيام فإنها تأتي غفلة فإنها تأتي بينما كان المسلمون في غفلة فوالله من رحمة الله عز وجل أن هيأ لنا مثل هذا الموسم والله عز وجل يقول والفجر وليال عشر قال أكثر المفسرين الأيام العشر التي أقسم الله عز وجل بها هي هذه الأيام العشر الأوائل من هذا الشهر ذي الحجة وليال عشر كانوا يجتهدون كانوا يجتهدون فيه أكثر مما كانوا يجتهدون حتى في رمضان لأنهم يفهمون عن الله ويفهمون عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهل من مشمر فهل من مشمر قبل أن يقع الفأس على الرأس وقبل أن يندم الإنسان وقبل أن يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي وقبل أن يؤذ الإنسان على يدي يقول يا حسرة على ما فرت في جنب الله يا حسرة على أيام مضت ولم أقدم شيئا من طاعة الله أحبتي في الله في هذه الأيام يتفضل الله تبارك وتعالى على عباده بعبادات كما يقول ابن حجر رحمة الله عليه يقول لما هو السر الذي جعل هذه الأيام الفاضلة أكثر فضلا وأفضل فضلا من غيرها قال لأنها اجتمعت فيها أمهات العبادات ففيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الحج بينما لا تجد في غيرها تجتمع هذه الأركان الإسلام كلها فيجب علينا أيها المسلمون بل على كل الناس لنفسه فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya uwa masu albarka ina yi wa kaina da mu wasiya baki daya da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan kuma mu sani cewa zukata su ne mafi muhimmancin abin da ɗan adam ya kamata ya kula da ita zuciya kamar da muka sha faɗa a gurare da dama kamar baturin waya ne baturin wayarka idan baka caja shi zai rauni wani lokaci ma ya mutu to haka zuciya ana caja ta ana raya ta ta hanyar ilimi da aiki da ilimi da biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma barin saban Allah kamar da Abdullahi dan Mubarak yana cewa lalle aikata zunubi yana kashe wa zuciya ra'aitu zunuba tumitul quluba wa tarki zunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha dan haka yana daga cikin falalar Allah da ya mana domin mu rika caja zuciyarmu idan ta yi rauni ko kuma tana nema ta mutu ubangiji ta baraka wa ta'ala cikin rahamarsa sai ya hore mana waɗansu kwanaki ya fifita su ya ba su daraja domin mu samu damar caje zukatanmu a ciki domin mu samu damar kusantuwa zuwa gare shi daga cikin waɗannan kwanaki da ubangiji ya ɗaukaka su ya ba su daraja dangane da ayyuka na gari akwai waɗannan kwanaki da muka shiga goman farko na wannan wata na zulhijja babu shakka ya 'yan uwa duk mutumin da ya lura da kyau dangane da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Abdullahi dan Abbas musamman sahabbai idan annabi yana magana suna fahimtar mai annabi yake nufi suna fahimtar annabi da hankali da fahimta da kwakwalwa mai kyau shi sa kullum Allah yake magana afala na Al’ur’an ba kawai ka ji shi kenan ya shuɗe kamar wani mutum ne kwama mutum ya yi magana ba a'a dama abin da ya kawo su duniyar shine neman lahira waɗannan kwanaki annabi ya yi wata magana mai albarka alaihi salatu wassalam ya ce ma min ayyani ma هذه ما النافية ما من أيام والأيام نكرة جاءت في سياق النفي وإذا جاءت النكرة في سياق النفي فإنها تأم تفيد العموم لا تخفف ما لم أنها وصفت إذا نكرة تزو أسياق نجت بن زنتي تو تنا جاني واني جنرال ني باب واني وين ذا فكنت in annabi ya ma min muslimin babu wani muslimin fari ne matane ne mace babbane ne ne babba ne ma min muslimin to kowa ya shiga ba a kowa ba ma min ayyamin babu waɗansu kwanaki haka annabi ya alaihi salatu wassalam al'amalu salihu fihinna wanda aiki gara a tikinsu fa ahabbu ilallah Allah ya fi ga Allah annabi ya ce min hazihil ayyam sama da waɗannan kwanaki guda goma dan Allah wacce magana kuma annabi zai faɗa bayan wannan su sahabbai da ake wa maganar sun fahimci mai annabi yake nufi sai suka ce ya rasulullah walal jihadi fi sabilillah dan sun san falalar jihadi yanzu har jihadi ma in mutum ya je yayi a waɗansu kwanaki ba a waɗannan kwanakin ba wanda ya aiki na gari ya fi wanda ya je jihadi ya ce walal jihadi fi sabilillah Allahu akbar me yasa saboda sun san falalar jihadi aka ce duk mutumin da ya fita jihadi daga fitarsa gida kawai to yana cikin lada ko wata nawa zai har ya dawo in yi bacci a cikin lada yake in ya ga abokan gaba ya tsorata lada in yana kwantar hankali lada in ya bi yunwa lada duk halin da ya shiga a cikin lada yake babu wanda zai kamo mai jihadi dan sun taba ya rasulullah kai mana bayanin wannan aiki ne ya fi jihadi yace ban gan shi ba ka ba mu labari wani aiki ya fi jihadi ya ce ban san shi ba Allahu akbar sai ce sai dai in kuna so ku kamo mai jihadi to idan mai jihadi ya fita daga gida ya sallama to kai kuma ka tada sallah Allahu akbar kar kai sallama kai tai kai tai sai ran da mai jihadin nan ya dawo ya ce assalamu alaikum na dawo kai ma ka ce assalamu alaikum na sallame shine kadai zaka iya kamo mai jihadi wallahi to shi sa suka ce har ma jihadi yace har jihadi sai dai fa mutumin da ya fita da dukiyarsa kaka da ransa kuma bai dawo da komai ba shi ne kadai za ka iya ainihin cewa ya fi wanda ya aikata aiki na gara a waɗannan kwanaki sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce "Fa asiru fi hinna to a cikin waɗannan kwanaki ku yawaita faɗin subhanallah والحمد لله ولا إله wallahu akbar ku yawaita faɗi يوي تفدي أتين ودنن كوانك كما دا النبي يسي أيوكا نغري bai kayyade sai ka ba shi sa malaman musulunci suka ce ka iya yi duk wani aiki na gari kamar azumi sallah karatun qur'ani biyayya ga iyaye sadaka duk wani abu sannan in ka kalli rayuwar magabata za ka ga yadda suke dajewa a waɗannan kwanaki saboda fahimtar hadisin annabi da kyau da kuma aiki da ilimi wallahi aka ce suna ƙoƙarin da ko cewa kai gobe kiyama to babu abin da za su ƙara sun ƙure sun ƙure mahalejin aiki irin ibadar da suke yi a ramadan ko sama da ita ita suke yi a waɗannan kwanaki aka ce imamu qatada ka karanta al na al-imam nawawi da irin su التبيان في آداب حملة القرآن نعم إمام النووي كاقا إبن إمام قتادة إبن سو أينهم واتو إكرمة مولى ابن عباس إبن سو إمام مجاهد إبن سو سعيد بن جبير yadda suke dagewa da yawan karatun ƙur'ani aka ce kusan kullum sai mutum ya sauka saboda hankali sun san mai Allah ke nufi mai annabi yake nufi kwanaki ne in suka zo suka wuce sun tafi kenan ba za su sake dawowa ba ko kuma su dawo su sami kaɗin din baka komai ba ko kuma rubana kana cikin kabari watakila shi sa wani mai waka yace fa yawmin bi ayyamin yuba'u wa yuftara wa ayyamu waqtin la tusamu bi dirhami wata ranar sai a bada waɗansu kwanakin ma dan a saye ta fa yawmin bi ayyamin yuba'u wa yuftara wa ayyamu waqtin la tusamu bi dirhami wasu kwanakin kuma ko tayawa ma ba za a yi da dirhami ɗaya ba to idan Allah ya ba mu irin waɗannan kwanaki ya'yan uwa ba gafala ake yi ba ba shagala ake yi ba a ci gaba da aikata abin da aka saba kaɗe kaɗe da raye-raye da wasa da zuwa gidan kwallo da menene da ɓata lokaci wallahi yana nuna cewa har yanzu mu fahimci addinin mu ba kuma ba mu san dalilin zuwa mu duniya ba Allah ya baka irin waɗannan lokuta masu tsada amma baka san darajarsu ba baka san falalarsu ba ila ko qur'ani baka taba karantawa ba har kwanakin so su wuce kwana goma kacal da annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam kwanakin da Allah ya rantse da su ya ce wal fajr na rantse da alfijir lokacin alfijir ko kuma na wannan wata idan aka ce wata ya kama nan ɗaya ga watan zulhijja wasu malami suka ce shi Allah yake rantsuwa da shi wala ya ashari da waɗannan kwanaki ko darare gaba ɗaya na rantsuwa da su mafi yawancin malaman tafsiri suka ce su Allah ke nufi da waɗannan kwanaki guda goma Allah ya rantse da su Allah ku yana rantsuwa da wani abu ne don musan muhimmancinsa ba wai don ya fi Allah daraja ko girma ba manyan malamai irin su shafin islam bin taimiyya suka ce to yanzu ya za a haɗa waɗannan hadisai da irin waɗancan kwanaki da ake magana na goman ƙarshe na ramadan wanne ne ya fi malamai suka ce yinin babu shakka waɗannan kwanaki sun fi amma daren saboda samuwa lailatul kadari sai a ce wancan na ramadana ya fi wannan tattaunawa ce kawai ta malamai domin sake fito da abubuwan fili ga mu wanda za mu iya fahimta saboda haka don halin da kake ciki abin da ake fata shine ka rabauta da awoyinka da lokutanka duk irin duk irin sana'ar da kake yi ko mace sai a cikin gida tana shara tana wanke wanke ka rika subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar annabi yace li an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khairun mimma talat alaihi shams in faɗi wannan kalma wallahi ya fi duk abin da rana ta leko ta ganshi ita ce duniya da abin da ke cikinta amma kila yinin zai zai wuce ban faɗa ba ba kai kotu goma ba kuma a cikin waɗannan kwanaki masu albarka har dai kawai kaga cewa babu abin da ya fi damun mu illa yawan surutu da yawan magana shi sa yana daga abin da Allah ya jarrabu wannan al'umma shine kasratul aqwal wa qillatul amal yana daga cikin alamomin tashin alkiyama yawan surutu amma babu aiki yawan surutu daga mu almajirai da ɗaliban ilimi da malamai za a yi ta surutu a yi latta awa biyar amma wallahi babu aiki magabatan mu ko ba haka suke ba kullum a cikin aiki suke saboda sun san rayuwar gajeriya ce rayuwar takaitacciya ce ba a zuba a tafi da ita da bakin ciki da damuwa da kuma kawai tunanin mai duniya za ta kawo Allah ya ce bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna fifita rayuwar duniya ne kawai kuma lahirar ta sai kuma ita ce dawwamammiya wadda za ta dawwama ba ta da iyaka to da haka in mutum ya fito yana kai kawo ne kai akan neman duniya bai aikata komai ba ga kuma kwanakin sun tafi kuma ba zai hana shi mutuwa ba to da haka ya uwa mu dage mu harraka ainihin wato motsinmu mu harraka tunaninmu akan yadda za mu rubuta waɗannan kwanaki a karan farko na biyu kuma tunda annabi ya ambaci ayyuka na gari to duk wani aiki nagari da ka sani malamai suka ce babu laifi a yi shi sa ma suke sa babu laifi a azumce su ko kuma a azumci wani bangare daga ciki in kuma ma mutum bai samu ya yi ba ko da ranar arafa ne mutum ya azumta saboda wancan hadisi na falalar azumin ranar arafa ga wanda bai tsaya a filin arafa ba da sauran ayyuka na garin da Allah zai taimake ka ya ninninka maka su a cikin waɗannan kwanaki sannan akwai matsala dangane da tambayoyi da ake ta yi game da yanke farce ko yanke gashi dangane da wanda zai layya a hakika akwai hadisi na umu salama amma abinda ake so ko da yaushe kullum masu ba da fasawa su rika yin adalci kame da shi usmani yake faɗa a cikin ainihin littafinsa na ainihin wato wani ɗan ƙaramin littafi da yake bayani akan ba nurin albazi ba na dai manta sunansa yana magana akan duk abin da ba ittifaki a kansa ba ba ittifaki ba ne tsakanin malamai wato sunan littafin hidayatu tullabi ila tariqis sawabi idan mutum ya aikata wani abu wanda a tafiyar waɗansu malamai suna da wannan fahimta ɗin to ba za a yi masa inkari ba ko da kanan abin ana ganin ba shi ne mafi rinjaye ba watakila ya tafi a kan ra'ayin wa'inan malamai ne to haka wannan mas'ala take ba wani abu ne da aka yi ittifaki kan cewa gaba ɗaya haramun ne aski da yanke farce ga wanda zai layya ba a ma a mazhabar imamu ahmad wanda kuma ita ce galiban malaman saudiya suke kai kuma su ne galibin yanzu littattafan da ɗaliban ilimi suke karantawa shi sa suke ta ba da fatawa kamar mutum ya aikata wani mummunan zunubi idan zai layya aka ce ya yi aske ko ya yanke farce gani ake ya yi wata kaba'ira a'a kamata ya rika bayyana mai ra'ayin abu hanifa mai ra'ayin imam maliku a kai mai ra'ayin imam ahmad mai ra'ayin kaza sannan sila sai mu saurari malamai ya za su yi tarjihi kowane ra'ayi ne alakrabu ila sawabi wanda ya fi kusa amma kai tsaye ka ce jama'a haramin ne duk wanda zai lanya ya yanke farce yi a sai ka ce ba dai haramin gaba ɗaya sai ka ce a mazhabin imamu ahmad na fata mun gane wanda ya ga ya fi gamsuwa da mazhabin imamu ahmad bisa wancan hadisi shikenan ya ɗauka shikenan kila wani dan malikiya ne wani ba shafi'i ne wani ba kaza ne su ko ba tafi akan wannan ra'ayin ba ina fata mun gane amma idan an samu malamai sun yi tarjihi sun ce eh duk akwai waɗannan maganganun amma abin da yafi kar kai aski dan kai kamanceceniya da wanda yake aikin haji idan za ka yi layya har sai ka yanka sai ce wannan din shi yafi amma kar a riga ganin kamar mutum ya yi wani zinubi ko ya aikata wani sako na musamman saboda zai laye kuma ya yi aski ya yanke farce ya yi kaza me yasa saboda ba ittifaki bane tsakanin malamai akwai masu ra'ayin cewa lalle ba haramun bane sai dai kawai mustahabi ne idan an buwan hadisi da annabi sallallahu alaihi yake cewa idan wannan wata ya kama kuma ɗayan ku yana da abin da zai yanka to kare ya bar kare yanke gashin sa kare yanke farcin sa imamu abu imamu ahmad ya tafi akan ra'ayin cewa lalle wannan umarnin shi yana ganin wajibi ne waɗansu kuma suna ganin mustahabi ne waɗansu kuma suke ganin ma ya shafi mai aikin haji ne kaɗai kai da ma ba aikin haji za ka yi bai shafe ka ba to alayya halin al'amur wasa insha Allah al'amarin yana da faɗi abin da ya kamata da kowa kullum ya zanto cikin tambayar malamai muke yi menene ya fi kamata menene ya fi dacewa amma dai abin da ya kamata wannan bangare mu dage ta wannan bangare sanan da ya ƙarshe ya uwa idan mutum ya yi rauni dangane da aikata biyayya ga Allah ta kowane ɓangare to kada kuma ya yi rauni wajen barin saɓon Allah maɗaukacin sarki idan ba za ka yi biyayya ga Allah ba to saɓo fa za ka iya bari mutum ya tsare gabansa alal akalli ko ban daje wajen biyayya ga Allah ba to zan tsare idona zan tsare bakina idona daga dukkan abin da Allah ya haramta daidai iyawata ko a waya ko a talabijin ko a ina ko shige-shige cikin intanet da sauransu saboda darajar waɗannan kwanaki alal akalli na, babu zagi babu gulma babu ainihin giba babu ɗaukar magana zuwa wani ba sun mutuncin wani babu taɓa kowa a cikin waɗannan kwanaki alal akalli kunne na na tsare shi daga dukkan abin da Allah ya haramta zan iya kokari na wajen ga cewa ban saba wa Allah ba daidai iyawa ta daidai karfi na waɗannan su ne abin da ya kamace mu idan mun yi rauni bangaren biyayyar Allah madaukakin sarki to da haka kullun ya uwa ya zanto muna ribatar rayuwa muna ribatar abubuwan da aka ambata mana a musulunci dan mu rika ribatar kwanakin mu kuma ainihin ya zanto muna aiki da ilimi muna aiki da abin da malamai suke karanta mana kada zan so ji ne kawai muke kuma wallahi da haka ne rayuwa take jaruwa rayuwa take tsafta ba ya so kawai muna ji muna sauraro a ko da yaushe sai dai abin ya zama kamar tarihi ba muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya sanya waɗannan kwanaki su zame mana masu alkhairi muna kuma roƙon Allah tabaraka ta'ala dukkanin matsaloli da muke ciki Allah ya mana maganin su matsaloli da muke ciki na matsalar rashin lafiya kowace iri ya Allah ka yayi mana matsaloli da muke ciki ya ubangiji na rashin tsaro a ko ina Allah ka ɗauke mana matsaloli na kirinafin da abubuwan suka fara shigowa ɓangaren ma kano ɗin da jigarma abin da muke jin su ɗin a nesa kamar da dama malamai na gaya mana cewa fa muna jin abin a nesa nesa to wata ran wallahi za ka riƙa jin ka kusa da kai ana magana sai an ɗauki 'yar gidan ɗan majalisa na ɓangaren ɗan batta kana jin abin jigawa ina ne yana matsowa kusa da kai to wata ranfa cikin birnin za a zo a ɗauke ka a tashi a ce wannan an ɗauke shi miliyan biyar za ta fito miliyan sha biyar za ta fito miliyan ashirin za ta fito abin yana da tada hankali wata kalma da shi wannan ɗan majalisa ya yi fajiya ta bani tsoro fa ya kamata a kula da kyau cewa ya fa mutane fa sai dai su tsara kansu gwamnati fa ba za ta iya ba mutane kariya ba da bakinsa sai faɗa wanda suke cikin gwamnatin kenan kuma ka kalli masu zuwa su dauki mutanen nan fulani ne jahilai fitik a dokar daji kamar da yarinyar nan ta faɗa gidaje ne a riga da su ta kwaya uku kwaya hudu ba amma gwamnati ba za ta yi maganin su ba ya jama'a kuma wai kowa ya tsara kansa ba haka sai yace a rediyo gwamnati ba za ta iya tsare mutane ba kowa ya ɗauki matakin tsara kansa wallahi zai haka ya faɗa a rediyo Wani abu yana da ban tsoro wanda suke cikin gwamnati su rika faɗin waɗannan kalmomi to ala'ayi halin da yayan uwa waɗannan su ne addu'o'i da muke yi ya ubangiji Allah ka kama ainihin sauƙi Allah ka kama mafita shugabannin namu ubangiji Allah ya ɗora su akan hanya ya ubangiji Allah ka ba su damar daƙire waɗannan abubuwa ya Allah ka ba su masu shawara na gari ya ubangiji ka kawo mana ɗauki daga gare ka wa sallallahu wa